بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يا فلو يبروغن بكراتي من لتافيا العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة ya abu mustapha muhammadu kabir buna abdullahi alkanawi hafizahullahu ta'ala na gaya dufin gutsunco mini littafin albarka ko nabo ya nakin matsalayen ma huwa ilhad an yi waga ke ilhado wagan huwa Mailu an ilhaqi ngai ezulupa ke bayan gaske lugo man huwa mulhid zi mai mulhida huwa lari yunkiru wujuda rab ngayi zane gbomi be bodan soci na wuje daga soko da ba aw yunkiru shay'an min asma'ihi wa sifatihi ko we gbomi be endoci min asma'ihi min sunna soci jo wasu fatihi gan da sifuji wadda ga gomi ga wajen da bai sunan da ci mini sunna toci ba na ji tabbata qur'ano ko hadisa na ko mini siffa je to na qur'ano ko hadisa ji tabbata nan zan na je kiyo mulhid aw yad'u ghayra allahi ko yi zan ci na ji to ci ko wayi ci na ji to kowai wuzan doci na ji tsoca nan ga fahuwa kafirun zan na je kafiri bugu mulhidi kafiru au yi awwalu asma'a wa sifati Sabita, fil kitabi wa sunnati sahiha ko zanne la yu awwalu wani la gbaje gbajena aya fasala aya ko hadisi ne ga tawilo tawile be wangi tawile mai be dede atwo tawile je mai kibo sunna je to chogan be sifu je tawile ndo roga jina ude kiyo dalili daga qur'ano be hadisi to ko zanna sai wani ji tawili wani la fasara bojin aya sunna je to ci ko sifa je to ci tati? sunna na ji tabbata ko siffa na ja ji tabbata fil kitabi qur'ani wa sunnati sayya gin bi hadisi na ji ta zo ne zan doro ga yello tunna na zan ga yake ha al mulhidu zana fakpa wana fakpa ya boro fahimta wangi na qur'ani wuna zan na fa bona wana to ya zama ga sheta ta alirin no wa huwa fi dalalin mubin zan da ikagina mai gbangbana kewuwa ga wucin ƙwallallahu ta'ala tocin latune gam inna lalazina yulhiduna fi ayatina ga wale zai ji yulhiduna fi ayatina ai zai ja fan yulhiduna bi ma'ana yamiluna anil haqqi zai ja fan ke aya yi ji lugwa ga ya so ko ga mai bawo zai ji hafan ke e ko goro lugwana ala mitu yana ji gana na ala fahimta ji hada gai suna la ya fauna alaina za mu ci sai yare iya chalere itayere imaga etiya rufana fanki aya lugwa lugwana so kuti da kya ci ne bayanin na tekun sai bayani ya yi man khalaqa Allah anyo ziji soko idha waswasa ash-shaytanu li ahadin idha waswasa ash bi hadha as-su'al ji kelo kejin da cho li ya e bi hadha cagagin na da ya mawana falyasta'iz billah wadda musulmi e gbage bai ji kelo ke ji awe ishe ta yin ga zijin soko so a ga soko ji sama wujin kin wujin malaika ji wujin aljin wujin gizi, zijin so shetan ga gandin na ce da waye mom falyasta'iz billah watuta zawuncin watuta bai sokwe begunya shetai ngai uligiyo a'udhu billahi minash shaitani rajim qala allah ta'ala tsochinu ne ga wa imma yanzaghannaka mina shaitan ga yanzu yanzaghannaka mina shaitan yulki yulqiyanna shaitan fi nafsika waswasa ga abeke shaitan ga kilo kejin shedda waye mona ya otuchi Nas nazgun wasu wasu ga da wani wasu wasu ce da wani goke wasu wasu an yi ro an yi ro ne so ko da na bai wuro kanan ma da ci ce zure ce da wani gona ce so ko le ba da ne wa ga wajin ko wa ga wagana ga fasta'iz billah annabi wato ta bai toci daga ba guzi bu egun shetan bu daga ba wasu wasu shetan bu innahu nazgun gai wasu wasa yaji fahimta ko abin ke shetan gabe kilo ke ce da wani gona wasu tabi toci innahu wani toci ya fi huwa sami'u su ne waga ya zandoro ne yau wai waji min doro wai waga ta zuzungi al'ali umar da fite ta alina zandoro bi indore da bakubar suran na aya na suratu fusilat budon wuyi aya ya rudin benici bayanin na tekun sai gangan ya buru ma hiya aqidatul mushrikina qabla al-islam ki kpankurute wace jo qabla al-islam kafi musulunci ube na kpankuruta kici yayi wace fe zabe yau e je ganna da nan كانوا يدعون الأولياء للتقرب وطلب الشفاعة Mushiriki mushirikiyan soji na jifeji rayuwa kafi annabi muhammadu biyu ya bai musulunci na kanu afe da auna afe yi al'auliya zaguruji litakarrubi unji bo yin doci ba litakarrubi ebuwa watan ba wa talabi shafa ma wa bubu bayan abuwa kiyama a ba aga da tsomba da tsomba su kwani na wani قال الله تعالى توشن لا تنيغم والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا من دونه والذي جواسوا أولياء zagurji min duni ke soko lugwana yi maimakon a yi soko wa ya da soko za a da a yi wazo ya ji a ga kila ya ce lotun na kila ya ce wuce gurujo a ga ma na abuduhum anwa wani hidima na ya ji ya kpata na wuji bai yin doci ba illa li yuqaribuna na ilallahi zulfa e bo ala ya to ba soko zulfa bi mana ade to bayin soko ina e la aya ji bautan na ya na da wani to ke ga mushriki tsoje qur'an wuji tabbata ga aja feyi wuce guruji ya ce wace aja a ditson ba a ga ditson ba a da yin zulfa bi mana suratu zumar bawa da aya na aya ya tace na ga mushirki soji fejin hau. ene ike hugwa gawa bubo biya yi nan aya bai soce ga wa ya abudu na min duni ehun zan doci ji zuma ma la ya duruhun ina je ehun dana ehun ciji ji wula gutsawa wala yan fa'o majin amfani wa a'a waya kulun a tsoca da fegan a ga ha'ula ishufa a huna inda la za wuce a naji za sagin naji bakon bagin na shufa a a gayi zai ja buwa inda Allah ya ba so ce wani suratu yunus aya gukin ce ya shi guba ci gole boji na mushiriki tsoji ta tuba na guba gaman bebe ya abu akida wuje guruji e ga yi yayo ewayewo za guru na shiga ya kuti ali da zagun raji fita ta wani iji fahimta ko ba ciwo a yadda gaza e na iga abuwa ya ba to ciwo kin dore za mu da man da ci ta lamu da alijanna wannan da ta ko ba ni mun ce da biyu ni mun giya mun ga na mun so do ci ma ci cinshe man do ce le gan alheri won yi je to ku man dia lu ga je ga di won ga won dia won dia au won to ga musulmi fi bo ga jayi ci rin ne won le gan man dia gan won ga ga sara yi je le won won fe no ani no be won ga won so ko tu na man ga won bo mi wa je e ku ri je o ga <laughs> la ilaha illallah bogu sa man ga so ku agan ga soko na annabi ga amma ban da da ga manga soko sai bai fahimta bodi wa ba'dul muslimina yaf'aluna zalik ga boji wai mushriki soja amma hadi zai fita ci musulmi jo musulmi ji a tsaye lotuirin na ji mutashabbihi na bil mushrikin etiyan lambe ya kafiri jo a bezijo e wace musulmi fi bele ga wuce gurin da ciji ta la alkhairi je to yanku ya ayo wuce gurin da ciji ta kan gwayan alkhairi eh, a kan gwa shari'a ijo to ku eti shari'a ba ta ma ena eh eti alkhairi ba ta yi aljanna to ya zai fi bele ga wuce gurin da ci ta la mu da aljanna ga ga mu bene ya zai fi bele ga ya wacin yin je wata man do ci mu adino e za yi fi wawai le ga shari nan wuya bi ciwuna man da ci sa kan goya wai ga man kan waya shari waya ci ta ciwun tsaya su ko tsayi gan bai bojin na je musulmi na je za bai bojin na yana su ko gan gan bai sai matsala ya guru ma huwa alkhawf ke pagan bai da sun huwa jubunun fil qalb ina ikpa bai da sun gai jubunun fil qalb ina ya haufu nan gai da suna ju shin da zai yi wani wa na nau'an umar te guba da su wuce guba ya farko al'awwal ya farko gai alkhawfu liktiqadi da su yi وهو الخوف من الأموات وجو سنين ديجا صانينا وهو بين الشرك الأكبر مصد من يا إلا فسقو باشمشكو ومن عمل الشيطان ومد من تيا شيطان بو قال الله تعالى سوچنا الله تناغا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن in مؤمنين وإنما ga الشيطان يا zalikum iyaka da sunna ne da daga ba shaitan bu ezu fule zai ja tsani na ciwo ngo te ga zan da gun kabaro ga ya shi tsani zan ci mai mutu ga lagun ngo akida da da tawai za da yau ce lega za da cina su gaya buwari nina la alijanna yawo ko kawo alijanna lo ko la alkhairi zai kawo gan wuce tsayi tu shaitan ya hawifu auliyawo na hajji ofe ladar su ya ba wuce nan e ya maci wuce nan zai ji gailu mai shaitan na wadu ya da sun yi nan da suna shari'a ce da bayanan gogo fala ta hafuhum e ga dama wa khafuni wa khafuni bi ma'ana wa khafuni a ta yawon shi fiya e ga yin fa a yawon mutakallimu fiya dan su yi so goya sun in kuntum ke misali ya kaumi ya kaumi qur'an asali hiya ya qaumi a ya la mutakallimu fiya in kuntum mu'minin abike gafi. zai imani wangi jina imani wangi ka imani jijjige buwa mi so kwaya sun dawo ya lugu alamar shaitan jile da ma mun ce ga akida ji da za wangi ya to gwani nya ya ko jinno ji ga ji imani mai ga alamu to ta ira eza da wayo wani da zumbi zai wa musulmi wuye gbọ̀n ọgbà ni olùlá tún nù lọ egbó dẹ̀sùn ẹ̀sìn ìbò ṣètàbù jínú ń jí láì ní fi ṣètàyà ń jí ìdàkọ́ aga ìṣètàyà àgàmúlìkì nana wẹ̀ wàdà àdá wà dé wọn rè ṣé wàdà wà tí bòbọ́n yí bì ya àṣà si ìdìmú ti ko na sai wada na gare ga ji akida ga lo zan le ga wata jo boko ya kafirinci na hajji da kwata na maimako su da toci ga na hajji na sokojin wadai aya na suratu alimranu imranu ayayen suratu alimranu kin nuna man na ka daga nan amma mai dai bukata ya bincike ko bicicin aya nan ba na gube ayo na amma mai gyara da mai irin na liyar ngole e, ya ganye wuci na yi aya alimura na zuwa amma aya shi tun shetu rudin begutun eh shetu adwa ni begutun 175 ngole ya goma 75 yau ne le ga waya fiya bai a kauna a kauna igar da sun ya bayan akida wasu sun da zai ya kwa nan ko alkhawfu tabi'i da su dabo na yin tabi'a zawangi na zawangi tabi'u abozun take ha te da su wa huwa khawful insani min az-zalim ga zawangi fi sudan ne az-zalimi eh, bi na kuntici aga kai anna were oga na were no le tabi'u wa sudan awul wahsh ko fi sudan ne ya sa hake ya sa daddanan doce ji fahimta ku to amma ya washetu na wani ya sa sai washetu washe nan gai daba kuso shi gara so ci ga wayi zal hushu hushu ta daba ya kuso ji wọn te daba da yan da su waje ya wunan bawo gaba zurugi eya en na gbata za wangi ga le da su la alu atan da ce na je jane lawo da su bezu musamman ka je shirya ina ga awana so wale shi ya zile bi wa bi ci wale tobi wa ya zawani wale waye mbu tobi wa ya zawani wakato shi na kinkere na ibata da sun loza ci wa gairi hima to da sun da shi na jibu ba na na yi tunyana a dai a gaza na wuye ya zai sun da قال الله تعالى توشن لاتنيغا فأوجس في نفسي خيفة موسى أكيكا النبي موسى da swalu wasa sai da su E etiki wo nye wa na jibe jiji ewa nye mace fir'auna na jabe na. sun gole da sunan lo annabi Musa kan gane yin da sun yi tabiya zawa in na ji haibuwa na sai haibu na za a tsani na ofe wale ya guji wa alaka wula mutu don da ko mi doro ndoro waje zana mu mai tuna shari'a bebe yi na waje wale mu ko mu shiga wai sun da shiga waje na <laughs> sokowa na to na tsayi da sun yi da jahiliya ce a gan wani lashishin ba wa gaza doro mini ya yi ndọrọ na ndọrọ ka zana ndọrọ gan alami ndọrọ ndọrọ kaka ni ndọrọ na ji wangi na na ji yemi na ji shari'a mi na lashishi na wangi nga e eh, cimle ya labari gaibu su da mini ya mina abdulkadar mansiri mulacici ya zuri yuji mujin ya da mujin ya da alimul gaibi wasu shahada Falayu biyu, ala gaibi a dan gaure ne wangi wacici ya ta da da milile lele da hagi guya ya kuma mbon na ba ba gafiyo mana zaku kuke jin mambo ya san ba ko bai tasabi ko bai jikani ko bai na biyu ne nafiyu shirki billah matsala ya wurin gai ezo ga laye pa sokoba cimu ezo laye la pa sokoba cimu yi wuya. yin ya kaifa nunfi shirka billah kayanya kaifa nanfi ashirka billah kayanya shirku ne ya keto ciluwa nan la na nafiyu shirki illa billah illa bi nafi ma yali ga shirku wa ya kito shi lugwa sai ina je bela na iga ne ya bezo ya farko gai al-i'tiqadu wa de kwankurta bi anna hunaka aqtaban ga kutubi jifibo yudabbiruna al-qawl na je je A gai agai biyu, a gai la biyu, a gai la age la alkhairu loki age la azaba bekin zandoro na yadda dadige za ifi boye kutubi je mu yen kutubi ga iyo akoto abu eje ije gba ije dogo abu to gun akida na waga akida na gun shirku ga wenye ya so cewa da ibn ga al'amari ije dogo za wange ke ga zan da laje su da ya so kwa za bu na wayi wayen za bu na wakan ndị tu sokwe na ọna taa mini na ji ga anya shirku ya ke toci lugwanin ga ido awul an biya yi wal auli ya yi shirkun fe yi anabawa sokwe ji gani bai wuce guru ji yi ya shirku yo wai waya annabi sokota wai yi ya guya wayo ko waliyan sokota wai yi ya gujiyan wayo to man ga shirku ga ke na wani bogo ziyayi yau so wa ila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'at walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha wani aya na jenya yi na wani wuji gurji na ya da wani so a ce ya al-i'tikadu bi anna ar-rusula wal awliya ya'lamuna al-ghaib a ce ta gafe zabe kwankurti kede tuciji gan be wuce gurushi ya lamuna alghaib wa gai zabe kwankuro te ga te gaibu no le ga wala ne shirku ya e wannan so ko ga kulla ya lamu ko man fi samawati wal ardi alghaiba illa allah wa za shirku shirku ga musayi mu e wannan tun so ko ga waje da ba annabawa so ko ji gani be zijiya wani so ko ji so kuma ga kul annabi ga yayi je kpata da yawo kidilla ya alamu izata e ziji ta yawo ga man fi samawati alita sama mutuwa ba wal ardi to yake mutuwa ba al ghaiba atena sona illa allah sai soko tu ci ji kwata ma yayi ki wai ina e tu ci soko ga yawo kpata na kiwo wai wo daga ba so amma ga soko ji wai ya zani no le gaibu ga wani layu na wannan wayi gaibu ya wani zanen wuce sai musu ya anabi ba su bata na ke gaya su ko gayi ugan nkete ya tita jan a su ko alawu an yi nga mula ya jefi wuge jigi wọn wula nwa na ewu gan su ko ila yin da sotu ci a nga ugan yi ga tilka eh bai su kai yayi labari game ne annabawa jawa da naji iya wa labaru nan a da naji faddalna ba'dhu ala ba'd minhu in ja ya na to nanu naqussu alayka nab'ahu da ha addi bai so ce yayi wa labari sashi imai yawa no le ganna juya labaru na wuce yi wa yi na juya labarin wani wanda gaibu yi ko kashi wuce gaibu na wana wanda ci lawu wanda ci wuma suratun namli aya shi ta bai gutsin buwa dai ayan nan adrarun shirkin akbar shi. darar egun adararo jigiyar jami'u egun na ji ne lafasa ko ba cin ciko na dana zai gai na egun na je tu na dana ma huwa ziraru shirkul akbar kiji egun na je tsoza ya bayan lafasa ko ba cin ciko na ashirkul akbar sabbi khuluda fi nar e lafasa ko ba cin ciko wadu fe payan al da jejenna na nar jinana wani lazardun na bada ndi gudana egunci ya gunci ko dalili ga wucin rai ga toci na ga inna hu man yushrik billah zandoro na gaya lafa toci ba ci na fakad harrama allahu alaihi aljanna akika toci ga aljanna lakan zanna da aljanna lo wa ma'awahu nar amma ga aljanna la kaza ejeke ba za mu ci ba wayo ena eh, yi na nai cin bu ga fe na wa ma lil zalimin min ansar zai ji mai layin fato ci ba ci na a de min ansara za cha u kwa tiya na wana ni wa una o joko ti wayo nga zai mu na sai wa ya oda so ci ma ga wannan la wa aljanna na la to yana ga ci ba suratul ma'ida bo wa da ayan nan su eh, ayan nan ayayen addu'a ne bai gubaici wakala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ga mallaki Allah zandoro ga gumbe sokwe na yushriku bi shay'a mushe lain da ci paubaci na dakhala nar sannan ga Allah na fukiya bai hal fil islam turukun sufiya ba ade kpanye musulunci a to ade tarika ji turukun wajen ya tarikatu ba ade tarika ji ya sufi ji da musulunci musulunci bebe tarika ji ya fa ji laisa fil islami turukun sufiya musulunci begin bai ko tarika ji na ji sufi ji dai kakayina قال الله تعالى تتلتنا قم wala takunu al mushrikin e ga asbeda ta cinye wace jawama minal ladhina farraqu dinahum e ga asbeda ta cinye zeji ji farraqu dinahum dini ya jiggan tere-tere a a dini jiggan tere-tere wa kanu shi'an a tafe inayina shi'an wai yajmu ya shi'atu shi'atu ali jama'a ali shi'atu usman jama'in usman shi'atu muawiya ma nuna wani ko ga atibawu so a tafe shiya al jama'a jama'a ina ina kungiya kungiya ebe na nga ya ga adini kan kere-kere ya nila lo adini mu jiga kullu hibbin ga je bi ma gonta bima ladaihim a te difari te bima fari na te fari ba bima dai be na da bai ne yi ga ye ga ye ga ngo ne faga la o ga ganna o ga ye ga na ce pa zo na ga ye ga na ce pa zo na ga ye ga illa ya ye be be rai ye fe adini wa amma bai ne ga do tu e tume lo a dini pa to ade le sai na na ngo re ga ya fi o oja ya fi o oja ye ji te mo kun kun ji

an da shiga sha bulkadir wani tiyan wali zamani wuce amma shai kazan ya ije pata tona biye tona na biya so ne pata iri sai gago e ga irin na jiyo ma huwa hukmu turut sufiyyati fil islam ki hukuncin turku sufiya tarika tarika ne ne tarika ne ko ga wani hukunci e kuka kayan sufi jofil islam na jifi musulunci wani Allah ya ko muci ya biya fi musulunci wani tarika na ibada rawa biya ba musulunci lam takun turukan li su fi adin rasul sallallahu alaihi wasallam ga ya koyi tarika ya ji wadda musulunci wa zamai annabi muhammad ya ne sallallahu alaihi wasallam annabi musulunci na sai ko na jefe musulunci ba da annabi ba wa sahabatihi ko sahaba fi rasu, rasul wa fi adin sahaba to zamanin sahaba shi mu ba wata aina to zai to ya ji mitu sahaba ji na na sahaba ji ya ci jika tun da aina to a so ade tarika tarika sufi zamani ya ne wa turku sufiyatu tukhalifu al-islam fi umurin kasiratin ekwe tarika jima wale musulunci ba fi umurin kafira alamari na ji dokuno mini ekwe wuce jo mini ekwe mini alamari na ji wule musulunci ba na du'ahu ghairillahi min al'amwat ayi zan doci mini za su ci jo ne makwai yin so ci fahimta ko Mu wuce ni wale musulunci ba adde zai yi mini ya ko tarika da zai zai yi yau zan da cinu da su ani na maimakon soci ya taki duna yin baci ya taki duna annan la fi kulli makan bi zati a ta ga ke da zai fita ta wani ga ko da bandoro be za ta yi na maimakon beki ha beki kiwin da ya liwin mukhalifin al-qur'an aliba ba ba alqa'il qur'an naga ar-rahmanu ala al-arshi istawa so ce su ma na ji daidai ta tin al-arshi amma ke kiuda ba ndoro amma bai za ta wuni ta tin al-arshi ye ta ci ga ya taqiduna anna allah halla makhluqatihi ai da ki da ga so ci wani da niya alita na jujina so kwa cida wi wai inda alita so koya na malu koyo to hadi za shi fi bai bi akidan ne hatta kala ibn arabi har mini mai sufi na je ga ibn arabi na alai ma yastahiqu min allah mu ga al abdu rabbu wuji soku yo al abdu wuji rabbu soko to wa rabbu abdu soko to make wuji wasu hi'ul qawl e eh, ga mata ta zuga nan gai al abdu abdu wuji wuji tu wa rabu rabu so ko ga mai socho bankurota ya ni ci na fi tarika na jawanan gai ya tsakki duna an Allah halaka duniya a ke ibi a kire ga sokoji jejin li ajali muhammadin sallallahu alaihi wasallam e bo anabi ba sokojin jejin wanda bi ne akida abu وهذا يخالف القرآن القائل إذن ما عندي قرآن با قرآن نجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سو تشغو ما خلقت الجن وجاليت يا الجن جا والإنس توين وانجي جا إلا ليعبدون سيدي بو أومي بمعنى علامة توين ميوانا ina lamijin yana da wani mijin ya jiga ya bi lamitu shari'a miji ta ba wani dalilin anabi muhammadu wuji bauta musa jiya sokwa inji yana yi sokwa yawa na gamu sobe lamituwa sokwa ci hututu ga wuki ladi ne wuza ja ina ji wani wani wani wani wani wani wangiji wuci wuta ebuwa na wuga yi wuji na gan wuji na ta wada aya na suratu zariya to aya rata bai gutsu an ci ya takiduna anna allah khalaqa muhammada min nurihi akai ba akida ga su ko janabi muhammadu jin daga askiubo askin su su ko ga wa janabi wa anna muhammadan awwalu awwalu khalqillah maga nabi muhammadu ga yalita yanka kancho na wujina annabi ga su ko kanjo wa adha qadbun e ganna magamani wa in ji annabi adamu su ko zama kayan ja in je na ƙura'anin ji tabbata wuna da wana in na annabi kayan annabi ga yayi na da wana wani ma taf'alu sufiya min ya na ji sufi je lobe yi Ngai, ngayi annazrul auliya yi a ce mi aya wali ki yi mi ce ezolatun guruji wajibi kpaki wuta tita ci wana soko tun wani umarji soku ke loya an gawa yi soku jalikawali na bai yau zaguru ji samun yake ce mai yawan ji ka zaya wattawa ku haula kuburi ya zo fi ma kwace ya wuce guruji guba ya ji tawafi ka na a dai sufi na je lotun nan su inda zikiri mini tuwa ji obi adi na jaja fe nyanya ga ito so na wani ji zikiri ume nyanya imam kurtubi magagan sarawin wula ga manji wa tafsiri ube tiyan enyan na sufi ji sai ga yi zikira fin yanyan na da ce fin wuyan na ji bawa wa ta'anun nafs bisikin ezuzu mini wuya bi wa na waya bai na ji bayan nana na wani waje su ba ko walti kamun nar iza e yi fita can wani jaja fin lina dame wani yana e cikar hace dame wata aliku tama'im iza ike da ta can na jila ya yi da zauna wa siri da ta ga a yi lotuwa bai yi wani ku siri jifi na kaza wa aklihim na nasu bilbatil wa ke je ta can na ji dukiya za wangi ji e giti gama na bona na wani ji man boya ko zun gama na gwawo ji dan waje na yi wani ya ala wani ya be ala nan gi abe azu nan gi zu aga nan gi labi mo ala da ku aga bi she labi wa ku ko an zu gi mo maza ga tun ga lo e tun ki she ala nan gi lo nda mo sun da so kwa wa gairi ha ga to boja je ke amma dai gi na wana mini boja jo aje wuce a azana Allah wa ajara na so ku tsayi be tun naji mu boyi gan be tun naji tun na ga gurguru karatun yau kafin ya so shi dana social barkudu su kwamun jin amfani gurgudu ne ganin social barkudu ya yi arziki yankin da gani biyu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa an أنت أستغفرك وأتوب إليك